بالله من الشيطان alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 26 ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara 1441 wanda ya daidai da sha tara ga watan Jun miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2020 ko to bayan tsawon lokaci wanda an ka tafi hutun azumi da na sallah Ga shi Allah ta baraka wata Allah, cikin hikimarsa ya sake mai shemu don ci gaba da tafsirin littafinsa mun yi azumi an yi sallah mun gode ma Allah da yake an yi su lafiya an kare lafiya muna roƙon Allah ibadodin da mun ka gabatar cikin watan azumi da abin da ya biyo baya Allah ka karɓa mana inda mun ka yi daidai inda mun ka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ya gafarta mana mun gode ma Allah kamar yadda na ce an yi lafiya an kare lafiya duk da yake an samu matsaloli masu yawa cikin watan azumi da kuma bayan azumin ko an samu matsaloli babbar matsalar da an ka samu shi ne shugabannin da an ka samu masu tare addini ita babbar matsalar da an ka fuskanta abin bakin ciki ramalana na kamawa wai sai ga umarni daga wata kungiya ta jama'atun nasarar islam wai ta hana tafsiri ta hana tarawi yanzu jni in ta hana tafsiri ta hana tarawi mi za su samu eh sannan duk tarawihi da tafsirin da musulmi sun kai ashe jni na sa su to abinda baka sa ba kana cewa ka hana na biyu kenan sannan na uku haƙƙin JNI ne ta hana tafsiri da tarawihi ina JNI ta ga wannan dama me JNI jama'atu nasrul islam ƙungiya ce ta addini duk musulmin Najeriya a membobin JNI ni dai ba memba nake na JNI ba madalla ni ba da cikin JNI don haka jama'a kungiyar addini ya za a yi umarnin ta baya kuma ya shafi wanda wanda bai cikinta wanda ba ma ruwa ne ni ba ruwa na da JNI whatsoever ba abin da ya haɗa JNI ni ba ɗan JNI ba ne kuma su JNI sun san da haka nan jama'a me bambancin JNI da sauran kungiyoyin addini babu duk kungiya ce JNI hukuma ce mu sanin mu hukuma ke ba da doka tsakaninku da Allah JNI tana daga cikin hukumomin da ya kamata su bada doka da ya kamata su yi doka Najeriya to mu tambayar mu ina JNI na samu wannan dama na sa doka mu JNI mun hana tafsiri mu hana tarawi, ina sun ka samu wannan dama wannan maganar banza ce maganar JNI ta sun hana tafsiri sun hana tarawi, maganar banza ce maganar yan sanda ce ba ta da wata kima wannan maganar ba aikinsu ba ne kuma ba su da hurumi ba inda JNI matsayinta na kungiyar addini ta ga huruminta dakantar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta al'ummar sa to in JNI ta ce ta hana tafsiri ta hana tarawihi manzon Allah shi ko yace aje ayi tafsiri ayi tarawihi umarnin manzon Allah za mu bi ko na JNI why JNI wai kaga wannan zancin banza ne jama'a to yana ita babban matsalar da an ka fuskanta cikin azumi wanda kafinta wasu wawayen gwamnoni su kuma wawaye waɗanda ba wasan ciwon kanunsu ba sun rufe garuruwa sun hana sallah na faɗi na maimaita koyo zan sake maimaitawa kuma gobe in maimaita banda gobe in sake maimaitawa duk wanda ya hana sallah in kunne ne yayi ja kamar kosai baya da hujja da malami da shugaba duk wanda ya ce na hana sallah masallaci maza su zauna gida su yi sallah na rinke muku da Allah wanda ya halicci rayuwa bai da hujja in ko yana da hujja yazo ya kawo sai dai shirme sai da shubuhohin banza amma dai hujja wagga ta shari'a babu ta da shugabanni da munafukan malaman da ke kariyar su duk munafukan Allah ne duk ƙarya suke yi ba wanda adda hujja na hana zuwa a zo masallaci a yi sallah to in an ce saboda korona, taron da ake yi masallaci yana haifar da corona tsakaninku da Allah gwamnatanci korona ta kare Najeriya to gashi nan duk an bude masallatai me faru ashe ya nuna can da an ka rufe shegantaka ce izgili ne an kawa Allah don haka mun basu da Allah Allah ka kama waɗanda na yi ma ka izgili izgili ne izgili ne an kawo addini kuma na rike muku da Allah Allah ba zai kyale wannan ba ku bari ku ga abin da zai biwa bai wallahi Allah bai kyale wannan izgili da an kawo addini shedanci ne an kawo addini shikenan ke nan don sallah ba ta dame ku ba sai ku hana musulmi Allah sallah mafi yawan gwamnonin nan da na hana sallah ku zo ku binciki tarihinsu dama sallah ba ta dame su ba ba ku sallah in ba cikin mutane suke ba to shikenan tunda tun da kai arne hake kafirin Allah baka sallah sai kana musulmi Allah yi tun da sallah ba dame ka ba to mu ta dame mu sannan ka hana mu matsayin matsayinka nawa ubanka aka wa sallah ko ubanka ya samu balle ka ce ka hana ka hana sallah kaiwa sallah jama'a haƙƙin shugabanni ce ba haƙƙin shugabanni ba ce haƙƙin Allah ce Allah ce ya ce a je a yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana hadisai suna nan birjik waɗanda ke nuna wajibcin musulmi maza su yi masallaci su yi sallah kan su tsaya gida inda ba da lalura ba to ina lalura ce corona lalura ce corona ba lalura ba ce ya ku jama'a tun da yanzu da makiyi da masoyi da mai son gaskiya da makiyi gaskiya kowa ya gano corona shigantaka ce kawai an dawo ma magana su bello ya bu duk an kiya an dawo corona shegantaka ce ya ku jama'a duk Najeriya wanda ya ce muku ya ga mai corona wala ƙarya yake ba wata corona illa ƙarya ƙarya ce Yahuda son ka shari'a Allah ka tsine mai Yahuda albarka kenan Yahuda zai zo su rikita mu farilla ta ubangiji wani shashasha sakarin banza maki Allah munafiki ya ce mu bari ta kona sallah kaji duk wanda ya hana sallah Allah ka san waɗanda sun ka hana sallah Allah ka Allah kakkai musu tsahiri Allah ka kama su waɗanda sun ka hana sallah da gangan Allah ka kama su don haka ina tabbata muku ya kuwa al'ummar musulmi wannan umarni da JNI ta baya wannan umarnin banza ne baya da hurumi ga addinin musulunci baya da hurumi ga addini baya da hurumi gwamnatance mu musulmi babban kundinmu shi ne Alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yi ko ba haka yake ba a sunna ta manzon Allah akwai eh, wani komi girmansa cikin musulunci wani shugaba na musulunci da an ka ba dama ya kayar da sunna ta manzon Allah Ya ce ya hana sunnar manzon Allah tarawihi ta tabbata ga sunnar manzon Allah ko ba tabbata ba manzon Allah ya umarci al'ummarsa ya kwadaita da al'ummarsa ga yin tarawih ko bai kwadaitar ba to wane shugaba ne ya manzon Allah girma da zai cewa a bari kuma a saurare shi babu shi don haka wani maganar banza ce addinance to mu dawo gwamnatance dokokin da gare mu sanin mu su wane ne ke yin doka JNI na cikin kungiyoyin da an kai da musu yi doka to da dalilin JNI za ce mun doka ce ta hana mun sunna ta manzon Allah JNI kun ji kunya kamata ya matsayinku na ƙungiyar addini a ce kun taimaka kun raye sunnonin annai ba ba ku hana sunnar manzon Allah ba to ku hana tarawi ko hana tafsiri me kun ka samu yan kuɗin da yahudu za ku za su ba ku nan za ku samu nan za ku bari su ku can ku iska mahushin Allah duk wanda ya faɗa da sunnar manzon Allah wallahi ina tabbata muku sai Allah ya kama shi don haka mun yi Allah wanda rai da abin da jiyan ayi ta yi mun yi Allah wanda rai kuma an ka samu wawaye daga cikin malamai suna cewa ya yi daidai ƙarya suke munafukai ne mun kalubalance su zo su kawo hujja cewa wai abinda duk umarnin da shugaba ya bai ko ya saba ma Allah abi wannan ai magana banza ce kowa ya san magana banza ce wa yayi umarni wan ba da umarnin cewa ka bi wani akan sabon Allah babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai suna nan ingantattu birjik inda yace da'ar da wacce ai da'a ba shi manzon Allah ba Allah yace annabi ya bayyana cewa ya shugabanni da'a ko to sai manzon Allah ya bayyana mana cikin hadisai ingantattu cewa da'ar da anka ce kuwa shugabanni fa idza amarukum idza amarukum bil ma'rufi in sun umurce ku ne ga aikin alkhairi amma in shugabanni sun kai umarni a gaban kansu wanda yake ya saba ma umarni Allah ko da manzon Allah manzon Allah cewa ko saurari su kan mu yi ko saurara ba mai musu da'a ko saurari su manzon Allah yake kan mu yi hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata runduna ta yaki sai ya jagorantar da wani akan su yace sai mishi da'a wa yasa wannan jagoran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau duk tarayyar Najeriya da sarakunan gargajiya da shugabannin siyasa da duk wani mai ansa shugaba akwai wanda zaka kwatanta shugabancinsa da wannan jagora da manzon Allah ya saka babu shi manzon Allah ya sa shi kuma ya umarci yan tawagan nan su yi mai da'a suna cikin tafiya sai sun ka saba mai sun ka saba sun ka bata mishi rai hadisin nan cikin sahih bukhari sun ka bata mishi rai yace ku te ku yo itace sai sun ka ji sun ka yi itace sai ya kunna wuta wuta ta kama balbalbal yace to kun san manzon Allah yace ku yi min da'a ko sun ka yace to ku shiga su da batun shiga kada laifin ya zama musu biyu ɗazu sun ɓata re kuma yanzu ya ce su shiga wata sun ƙi shiga sai wani matashi daga cikinsu ƙazan matasa sun fi kyawun ra'ayi wani matashi ya ce ya ku jama'a saboda gudun wuta fa ya samu kai imani da manzon Allah yaya wani zai umarce mu cewa mu shiga wuta yace ni kam wallahi bazan shiga ba sai na tambaye manzo Allah in yace in shiga sannan in shiga saura sun kace matashi da gaskiyarka karshe karshe sun haƙi shiga bayan sun gama abinda da manzon Allah ya tura sun da sai sun hakwashi wannan labari sun ka ba manzon Allah to albishirin kowa ya bude kunnin sai ya saurara da sun ka faɗa ma manzon Allah ga abin da ya gudana tsakaninsu da shugaban da annabi ya samu su wace amsa manzon Allah ya ba su yace law dakhaltumuha ma kharajtum minha abada innama da'atu fil ma'rufi da kun shi kun yi arziki da kun shiga wutan nan da shugaban ku yace ku shiga da ba da ba ku fita da cikin ta har abada ba kenan da ta zarce za ku yi ko lahira wuta Allah zai sa ku sai annabi ce innama da'atu me ma'anar innama adatu hasirin ai abin sani kawai da'ad da an kace ku yi musu fil ma'ruf ga ma'ruf soke sunnar manzon Allah kace ka dakatar da sunnar manzon Allah yana cikin ma'ruf ha to ina je ai naga naga hurumin soke sunnar manzon Allah tarawihi don haka wannan maganar banza ce ya ku jama'a Allah shiwa mutanen Kabe da mutanen sauran jihohi albarka har na sakwato sun sa kafa sun yi fatali da wannan sun ce sun yi tarawihinsu. su tarawihin ku insha Allah karɓaɗɗiya ce wurin Allah wannan doka dokar banza ce shugaba in dai na musulunci ne to abinda an ka ce ya ba da umarni ga abinda ya daidai da umarnin Allah dan manzo Allah wannan ala ra'su wal aini amma ka ce muna ga wajibi da wanda Allah ya wajabta akan mu ko ko ga sunna wanda manzo Allah ya sunnanta ka ce kan mu yi wallahi mu ko sauraron ka ba mu yi ina fatar kun fahimta don haka hikimar wannan magana yanzu waccan ta wuce ko da gobe ana samu wata ku karya wannan doka ba shi ne laifin billa ya bace ya yi kuruji a baccewa na yi kuruji a ce na zan kirista ko ba ya kata annan ba in dai sai an wa shugaba ɗa'a ga sabon Allah ni wallahi dama ban shiga ba billa a ce na fita kuruji ba fita ba wallahi ni dama ban shiga ba duk shugaban da ya saba ma Allah wallahi kai tsaye zan saba mai shi don haka ni da baban ban ba ni ba kuruji ne ba ni da ba tare da ku ga nan ina fatar kun fahimta to wa'annan suna cikin matsalolin da an kai fama da su cikin azumi sai shedancin da shedan ya kawo cikin watan azumi wasu kamar ba su azumi jama'a annabi ya yi umarni azumi ba wai kamewa daga cin abinci da shan abin shi ba kawai kamewa ne daga duk abin da ke sabon Allah hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa illa sahar da yawa mai azumin da bai da komi na ladar azuminsa illa yunwa da kishin ruwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mi manzon Allah ke nufi da wannan magana wani mai azumi ne wanda manzon Allah ya ce ya tashi tutar babu in bancin yin wanda yana da ita da kishin ruwa bai da komi lada ko ta yadda bai da wurin Allah wani irin mai azumi ne mai azumi mutumin da yayi ne da azumi amma kuma yayi ne yana saba ma Allah don haka in dai kana son azumin ka ya zan karɓaɓɓe wurin Allah ka samu ladar azumi to wajibinka ne ka kama gaɓuɓuwanka gaba ɗaya daga sabon Allah kayi ne kana azumi jama'a baka ci abinci baka sha abin sha baka sadu da iyali ba amma kayi ne kana giba kayan ne kana ƙarya kayi ne kana saurarin kaɗe-kaɗe to wannan azumi suna ne null and void azuminka baya da lada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ji ni ba to saboda wannan shedanci na corona da abubuwan da na haifu ya corona wasu maimakon su kashe nukka da daruruwan azumi ana zikiran Allah ana karatun alqur'ani ana istighfari ana haylala ana tasbihi da sauran abubuwa na zikiri sun kashe sun kashe ramalana ga giba mafi yawa giba kuma wanda an kafi cin naman sa cikin wata azumi shine billa yabo haka ne ko ba haka bane ai billa yabo yace kaza ai billa yabo yayi kaza billa yabo ya koma shi kaba shine qur'ani <laughs> eh cikin wata azumin nan billa yabo shine qur'anin wasu masu wa'azi su diran ma billa yabo masu rubutu ɗan yara masu rubutu ga facebook a rubuta ƙarya game da Bello yabo babu abinda ba a ce ba cikin wannan watan na azumi ni kallo ɗaya nika ina mamaki mutanen nan suna azumi ko ba su yi ba abinda ba a ce ba ina fatar kun fahimta tun fara azumi ake bugo malla an ce an kama in ce ah, ba wanda ya kama ni ashe wai kamun kasan baturi na cewa under every smoke there must be fire ko inda dukkan ga hayaki to bincika kasan hayakin na akwai wuta ana fara azumi sai ga magana kullum bugo mini akai hannun gajima malla an ce an kama in ce ni ba wanda ya kama ni ina nan gida ashe wai maganar kamun akwai ta amma an yi tayimin ne suna ganin ga best time na su kama belle yabo don haka an ka bari irin yau ranar juma'a juma'a ta ƙarshe 28 ko 28 ga ramalana mun yi sallar la'asar nan sai ga ɗayan sanda sun tuwa an yi ƙara ta ya ƙara ta kuma gwamnatin jihar kaduna ta yi ƙara ta mai haɗa da gwamnatin jihar kaduna don na ce baya da kyau a hana sallah mai laifin belle yabo me laifina? eh cewa duk wanda ya hana sallah baya da hujja sannan ni gama da addu'a nace ya Allah ga ga ne da ofisoshi da sauran wuraren masha an bude amma an kulle masallatai abinda waɗannan mutane ke son su nuna ma uwa duniya shine ba inda corona take illa cikin masallaci ɗakin ka nace to wannan jafa'i ne bare mai mai ta abinda nace nace wannan jafa'i ne ake wa addini kuma ba mu daukar wannan nace ya Allah duk wanda ya ce korona babu inda take illa cikin masallaci Allah ka tsine mai albarka tsakaninku da Allah haka nace ko ba haka nace ba tsakaninku da Allah na ambaci sunan wani sai an ka ce wai billa ya tsine ma wani inan ne ake tsine ma in ana magana jama'a in ana wa'azi ba a wa'azi saboda mutum guda mutum guda ya rufe masallaci ba mutum guda ya rufe masallaci ba don haka in dai ba wata azazza a tsakaninka da wani mutum ba to ba dalil zai sa ka keɓance shi ni dun nice in nice duk kuma ina nufin dot ya Allah bari in maimaita don kusan ban jaye addu'a ta ba tana nan wadda ne ta ya Allah duk wanda ya ce ba inda korona take illa masallaci ɗakinka yawa masallaci jafa'i yawa addini jafa'i ya Allah duk wanda ya ce babu inda korona take illa cikin masallaci Allah ka tsine mai albarka ya Allah duk wanda ya ce ba inda korona take illa cikin masallaci Allah ka tsine mai albarka ya Allah duk wanda ya ce ba inda korona take illa cikin masallaci Allah ka tsine mai albarka Allah ka tsine mai albarka Allah ka la'ane shi ka saukar da hushinka da azabaka akai nai abin nace kenan in akwai mai iya walwala wannan addu'a zai walwale in akwai wani munafiki dan shammiya da ke iya walwala ya zo ya walwale eh bello ya ya saba manhaji na salaf wa ga ma bello abu salafi ne wa ga ma su waɗancan nesa suke gare ne ku akku ta garan kun taɓa ji an ce bello abu a salafi kun taɓa ji ran da Allah ya ku wa ya ga ma bello abu salafi ne shiririta waɗannan sunaye Allah ta baraka wata Allah bai samu koyannan sunaye ba wani suna Allah ya saba belle yabo musulmi belle yabo musulmi ne musulmi sai ce ya saba manhaji na salaf mun korai salafiyar yan daudu har sai an kori belle yabo da gare ta salafiya ta yan daudu wanda yan daudu suke ciki salafiyar yan daudu har sai an kori bello yabo wallahi ni da ɗaya ban shiga ba wallahi ni da ma ba ni cikin salafiyar yan daudu don kun ɓata lokacin ku cewa wai kun kori bello ya bello ya ba sai ya sa a manaji na salaf salaf ɗin wa salaf ɗan daudu an salafi ɗan daudu wanda ke kwanci a ci shi a bashi kuɗi ɗan daudu don ana tuwa ma addini asiri to ku bari mu buɗe ta duka ba maganar salafiya ake wa waɗancan ba maganar su zan mutare ake musu dan Daudu mutum ne ka zo kana buɗan munta ana cin ka ana ba kuɗi ka zo kana salafiya wa in yara ba sani mu ba mu sani ba dan neman katon banza to Allah ya shiryar da mu don haka wanda ke tunanin billa ya ba a salafi ne ko billa ya ba kaza ne a duk sunan da ka sami wanda ba na musulmi ka zalunce ne ba da ciki ne ku banne billa ya ba musulmi in akwai wani wanda kuma musulunci mallaka uba ne da yazo ya kore ni amma waɗannan sunaye babu ruwana da su ran da Allah ya ku karatun da kun kai in kun yi mai yawa in kun yi dan kadan irin na billa ya ba dan kadan ko kun taba karo da littafi inda an kace abubakar as-siddiq as-salafi ko umar ibn al-khattab as-salafi ko usman ibn affan as-salafi ko ali ibn abi talib as-salafi ko kowane daga cikin dubbunne daruruwa na sahabban da manzon Allah ya bari kun taba ganin sunan sahabi guda da an kace ma as-salafi to ne kuka samu wannan suna ba sahabi guda da as-salafi aya na nan cikin suratul baqara Allah ya ce imani irin nasu ake karba to babu salafi cikin su fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw na'am fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq na'am fasayakfikahum Allah Hmm. wa to kun ji a imani inda wanda Allah ke karba na Allah bai karba imani sai irin na sahabbai to cikin sahabban manzon Allah gaba ɗayan su babu salafi ya za ka kira ni abinda ba sahabbi sahabi guda da ya kira kansa shi wannan wannan su waɗannan sunaye ma anzalallahu bihamin sultanin ga alqur'ani gaba gare mu Allah ramma kawo mai aya inda Allah ya ce mu zan salafawa kawo aya in akwai wanda an da aya inda Allah ya ce ku zama kunu na ku kawo ni na ce babu in akwai hadisi guda da manzon Allah ya ce ku zan salafa ku kawo ni na ce babu waɗannan sudaye ne da sun ka samu asali daga baya sai ya zaka mai san baya amma wani suna Allah ya samu na cikin Qur'ani yace huwa sammakumul muslimina min qablu wajahidu fillahi haqqa jihad na'am اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم ملة أبيكم إبراهيم نعم هو سماكم المسلمين من قبل bare haka nan Allah ya ta ali da kuma Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutun na'am wala tamutunna illa wa antum Allah tabaraka wa ta'ala ya kira masu imani ya ku jama'a kuna cikin masu imani to ga umarni daga Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda sun kai imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati mafi gaskiyar ji tsoron sa ko meye ma'anar haqqa tuqati kowa ya gurgudun iya kokarin sa sai Allah yace wannan doka ta farko doka ta biyu sai ya ce wala ta mutu na kakku kuskura ku mutu illa wa antum salafiyuna illa wa antum maza illa wa antum muslimun kan ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi don haka ni Allah zai tambaye ka gobe kiyama ka zan ba salafe ko ko musulunci zai tambaye ka musulunci shi wannan shine umarnin da Allah ya bani don haka da ɗaya rana bello ya bai zan ba salafi ba da ɗai salafiya ba kayan su bello ba ka taba jin ko da wargi ba ka ga an rubuta sunan bello ba an ce a salafi ba da ɗaya wannan shiriri ta ni ba ta kawo garan ba bello ya bi menene musulmi ne ya isan duk wanda ya ƙara mini wani abin ga musulunci Allah shi isan mini gare shi don haka masu da kamar salafiya ku taicen ku ta yi waɗanda abin ga manhaji na zala ku taicen ga ku da mu muna nan musulmi to Allah ya shirya da mu to waɗannan duk suna cikin matsalolin da an kai karo da su ko an samu munafukan malamai an samu 'yan yara 'yan munafukan malamai 'yan shangiya gidan sarki fadawan gwamnati sun faɗi abin da suke so game da bello yabo wannan ruwansu da suka tana wa mutum aibi da ina ganin jikina ba inda babu tambon suka amma ga bello yabo kalli jikina kamar jikin ɗan maciji da suka tana aibi da yanzu bello yabo baya dare irin soke-soken da an kai mai to waɗanda an kai yautan baya ba su yi tasiri bai sai na yanzu na yanzu wani tasiri aka tsammani a yi su yi na ji wani yana kira ga gwamnati cewa bello yabo bala'in an ka kyale shi bala'insa zai fi na boko haram ko? don hakan ga yana kira ga gwamnati cewa ta hana mu bello yabo wa'azi ko kuma in ba ta iya hana mai wa'azi to ta kulle shi gidan yari har mutu don Allah wagga magana magana ce don Allah wagga magana musulmi ce a kulle ni gidan yari har mutu da nemi bana shekara ta sama da talatin ina wa'azi duk najeriya ka tara ta wuri guda ba ha kawo mutum guda da lokacin wa'azi na ko bayan na kammala wa'azi an kamare shi bello ya sabon mai wa'azi ne ai baban na fara wa'azi ba sannan shi shi mai kiran matsayi ne nawa billahi lazi la ilaha illa ko garin su bello ya bai shi daraja ko garin su bello ya bai ba wani abu ne illa hasada na buga ƙirji lokacin da ni dawo daga Kaduna na buga ƙirji nace belle ya ba karin mutum ne. to ashe wai wannan magana kamar an daka mai ma ga kan zuciya to mutu bigai ziko akwai abin da za su iya hanawa shi yanzu ya ci waɗi ya rima ya buɗe mai masallaci ya riman bakura yau shekara ya riman bakura na da sauka da mulki to kaddara ko da shekara karshe ta yariman ba ko da sauka an bude mai masallaci masallacin juma'a gare shi yana hudu ba kun taba jin hudu ba sai in bancin wannan da ya gida ga bello yabo sati duk an yi hudu ba amma bata bata wuce nan inda yayi ta ba saboda mi saboda Allah ya san zuciya zuba ta da kyau ga bello yabo nan in ni bumbun kari na sai ya watsu ko ina Shi ne laifin to in kana iya hanawa ko kana da mai hawa hawan hanawa ku zo ku hana amma maganar gwamnati ka aji gwamnati wallahi na shi ka kima ga gwamnatin Najeriya wallahi na shi mai magana ya sani na fi shi kima ba gwamnatin Najeriya ba na rince da Allah ko ga gwamnatin garin Zamfara na fi shi kima ya sani ƙarshen azumin bana azumin nan na bana shi ya bugo mini waya ya da labarin wata karama ta Bello abu. kwangila gwamnati ta bashi kwangila an ka bashi ta ciyarwa za a yi bota oshe ssg a kawo finance yan a kawo finance wurin wa za a kawo accountant general accountant general na zamfar mutumin bello abu ne ya samu wai accountant general ranka ya daɗe don allah yana da bota wadda za a yi da oshe ssg me ya sunan ka yace sunana ni ne wani sai faɗi sunana yace a ah, ga ta mala ai boce kada ta zo za a biya ka albarka bello yabo bello yabo yace ai bello yabo mutume na ne sau biyu muna zuwa da shi gidanka shi ya bugo an ka ce albarka ta za a biya shi don haka da ni da shi wafi wafi darajar zamfara the difference is very much clear don haka wace gwamnati hake kira wace gwamnati wace gwamnati gare shi wadda za ta hana bello yabo wa'azi babu ta wallahi Najeriya gwamnati wadda ka hana bello yabo wa'azi wallahi babu ta in kuma akwai ta ina ne ina jiran su ba bala'i ko zantarsuwa ba in wuta zan kunna ma Najeriya wallahi za a banni in ci gaba <laughs> in kunna wutan ba wata gwamnati ba wata gwamnati yau Najeriya da ke iya taka ma belle ya birki ga wa'azi babu ta don haka wannan bakin ciki da shi zaka mutuwa ya kai ya za hasada dan daudun yan salafiya da wannan bakin ciki zaka mutuwa dan daudun yan salafiya ya gama rarraban munta yanzu da belle ya ba yaka hada dakantar da belle ya ba hana ya ba don ka hana belle ya ba azi ko a ɗaure belle ya bi hayya mutu wane ne adda marin daure belle ya bi Najeriya hayya mutu wane ne babu shi wallahi in kuma akwai shi na kalubalance to a zo a ɗaure ne yau Najeriya akwai mai ɗalibai kamar belle ya bo ka Allah ka raba mu da hasada yanzu me yayin laifin belle ya bi da an ce daure shi hayya mutu yi ma shugabanni na sai ya bisa mumbari ba shi ne laifin ba shi ne laifin inda ya kayi inda ya ubanka an musailima ba ka cewa bello ya bai ya taɓa wa'azi ga wani lokaci da bello ya bai taɓa wa'azi an kai tashin hankali ko akwai shi babu shekara shekara ko talatin da wani abu inda shekaran jiya na fara a ce wannan take-take na zai kawo tashin hankali duk wani wanda adda mulki ya kowane faruwa zai baya kowa in ka cire muhammadu buhari shi ɗaya wata tsaye lokacin da fara milki ɗaya lokacin da fara wa'azi amma duk wani da gwamna da minista da wani mai duk sanda na fara wa'azi ba su kowa kuma har yau ana na ana yi lafiya to yanzu laifin bello shi ne yi shugabanni na siya bisa mun bari ko? matsalar yi shugabanni na siya bayyane matsala ce wanda ahalin sunna magabata sun yi saɓani a kanta ko a yadda ko ka a yadda haka take muna da yadda suke da hadisi ne gare su kwaya guda to mu muna da hadisai masu yawa waɗanda tabbatar da halaccin wa shugaba da siya bisa mun bari masu yawa gare mu to hadisin su shi a hadisi namu ba hadisai ba ne shi yasa Allah ya gafarta mu babban malami Muhammadu Salihu al-Utsaimin ku diba fatawal usaymin majmu'u fatawa ta usaymin an yi mai tambaya game da wannan matsala a karamakallahu me za ka ce game da halacci ko aka san haka nawa shugabanni na siya bisa mumbari domin wasu suna ganin ma cikin fatawar wasu suna ganin yi ma shugabanni na siya bisa mumbari ma yana cikin manhaji na salafus sale wasu kuma suna ganin baya cikin manhaji ya saba manhaji na salafus sale sai usaimin ya ce sun ka ce daga cikin daluluwan masu cewa ya halatta a yi ma shugabanni na siya bisa mumbari sun kawo hadisi sai wanda imamul bukhari ya fitar cewa wani daga cikin khalifofi sunnar annabi ta tanadi cewa idan an ka zo sallar idi idin azumi ne ko idin layya me ake fara yi sallah ake fara gabatarsuwa ta idi sannan a yi ba daga baya to sai an ka samu wani sarkin musulmi yana zuwa sai ya hau mumbari sai ya fara hudu ba ya canza sunnar annabi ko bai canza ba da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar idi ake fara yi sannan a yi ba da zuwan wannan sarkin musulmi sarkin musulmi ne kuma ya fi ma wannan sarkin musulmi zamanin zamaninmu ya fi duk wani gwamna na demokuraɗiyya ko shugaban ƙasar demokuraɗiyya sai ya hau da zuwa ne maimakon ya gabatar da sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sunanta sai ya canza sai ya fara gabatar da hudu don Allah akwai taro kamar taron hilin idi to nan ba a bari ya dawo ba kuma shi wannan bawan Allah bai ja shi gefe ba sai ya miƙe tsaye ya ce gayyartum wallah wallahi kun canza sun canza mene sun canza sunnar manzo Allah sallallahu alaihi kun canza sunnar annabi fili idi jama'a don Allah taron da ake wa bello ya bi ya taru fili idi to imamu Bukhari ya kawo shi ce Buhari ba ba salafi bane ko ko sahabin da yayi wani sahabi ne abu sa'id al-khudri garwa imam muslim garwa ya bukhari ya nuna wani yace abu sa'id al-khudri ya yaba mai amma garwa ya imam muslim ya nuna abu sa'id ma ne yayi wannan gyaran yace gayyartun wallahi kun canza sunna fili idi jama'a yace to wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana daga cikin abin da suke kawo hujja cewa ya halatta manhaji ne na salafu na sale wa shugaba na ziya da zaman bari bainin jama'a hadisi ne sai ko ba ingantacce bane da shi da hadisin da ibn abi asim ya kawo wafi inganci da hadisin bukhari da hadisin ibn abi asim wafi inganci na bukhari ya inga wannan bukhari ya kawo shi sannan akwai hadisi sai shi ko imam muslim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai wani iri ka zo ka zanna bakin kofa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shugaban shuhada'u duka shine mutumin da ya zo yawa wani shugaba na musulunci nasiha ya kama shi ya kashe mu abinda muke nema kenan ba magana kai gidan yari ba kai ne dan mace Najeriya kowa ya san Bello ya bai tsoron gidan yari ina tsoron gidan yari ko ba ni tsoro ne wallahi ba ni tsoron gidan yari kai a dan mace kai ke gudu akai gidan yari don da an kai kamatan ka na wacewa shekara ta biyar gidan yari mata na ko tallar gujiya ba da sunye ba kuma hannun hito wallahi ina da kuɗi cikin akawun dina banki gidan yarin wa don haka mu abinda muke so in mun kawo ka ba su shawara ba su kama gidan yari ba in bello ya bai komai muku nasiya cikin masallacin ku kama shi ku kashe mu mutuwa muke ne ba ba gidan yari ba mutuwa ita ya kamata ka ba da shawara a kashe bello ya abu sun ka ce ma usaimin to waɗannan suna daga cikin daluluwan shi ma wannan hadisi ne sai imam musulmi ya fitar da shi mutumin da annabi ya ce sayyidu shuhada shine mutumin da yazo yawa wani shugaba na sai shugaba ya kama shi ya kashe tawa shugaba dadi ko bata yi mai dadi ba bata mai ba ashe wacce nasiha sai tawa shugaba dadi in an ce sai da waɗannan lalatattun 'yan siyasa ke so muka faɗa musu a ah, addini ya mutu kai tumbuce muka yi. Allah ya sa in mun faɗi su kashe mu ko kuma su in mun ka faɗi saboda takaici su mutu wanda duk adda wanda kwaɗin zuwa ya kulle bakin belle ya bayar banna siya ya zo gane ya kulle min baki an ka tambayi Muhammad ibn Salih al-Wasaimin yace daga cikin abin da ke jawo halaka ke jawo bata ga mutane shine bangare dauka bangare guda na nasi a bangare guda yace wannan shi abin da ya batar da khawarij da mu'tazila da sauran yan bid'a ba dauka bangare guda su ba bangare guda jama'a hadisai sun zo tabbas ba mu shakkar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda wanda ya ga wani abin ki ga shugaba ya kama hannunsa suke banta kada ya bayyana mai nasiha ala yatan ba shine hadisin su ba mu ko ga namu nan da yanga an yi ma shugabanni nasiha bayyane kuma in ka ce madallu khawarij in ka ce sani umar rijiyar lemu khawarij ne in ka ce mansur sakuta khawarij ne in ka ce wane ne guda dr bashir khawarij ne da sauran mallaman da an ka fitar an ka ce duk khawarij ne ni khawarij ta yi min kaɗan a ce min kirista ni kirista ne ka so a kai ni gare shi ba khawarij waɗancan a basu khawarij amma bello ya ba a take totor a ce bello ya bi kirista ne ni shi nike so khawarij din mi to in ka ce khawarij ne su waɗancan kana kira su khawarij yawan za mu ce abu sa'id al-khudri da yana shugaba na siya filin idi za mu kira khawarij to in baka kira shi khawarij baka kira belle ba ka zan munafiki don duk laifi guda sun kai da belle abu da Abu Sa'id al-Khudri don haka in belle ba ya zan khawarij Abu Sa'id al-Khudri ma ya zan khawari kaga waɗannan su ko mi za mu kira su ƴan Shi'a don ba su da manufa illa su ka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya yace ɗaukar bangare guda na nasoshi a bangare guda shi abin da ya batar da duk wani wanda ka san ya bace hadisai sun zo cewa a ja shugabanni a keɓanta da su a yi musu nasiha sannan ga wasu da na zo da halaccin yi musu nasiha bayyane to in ka ɗauki wancan ɗaya na a ja hannun shugaba a keɓanta da shi yanzu don Allah jama'a akwai da gwai da baya ga gwamnatin tarihin Najeriya ko babu to yanzu ni Bello ya bi mai wa'azi duk da yake ina nuna muku kusanci na ga Muhammadu Buhari ina da kusanci ga Buhari ko bani da ina da kusanci ga Buhari yana cikin abin da ya bata mu wancan katon banza rai yayi ko gwamnan jihar su bai damu da shi ba amma ni ga shugaban ƙasa ya kula da ni kuma ina da shaida guda biyu da ta nuna shugaban kasa ya kula da Bello Yabo ina da shaida ina fatar kun fahimta to yanzu daidai da irin bello ya da adda kusanci da muhammadu ba don allah yau jami'an nan na tsaro da annan kewaye da muhammadu suna bari na in ja hannu ne muke ɗanta gehe imai nasiha tsakaninku da allah kai ta mutum muhammadu buhari ya yi nisa aminu waziri wanga da akane na ko ga shekaru na girme mishi Aminu Waziri kanena ne don Allah yau ana bari in ji jami'an an riga wannan da ake wai da shi da bindigogi AK47 in ni ja hannu ne in keɓanta da shi zuwa kyale ni to shi kenan kuma sai mu kyale su kaɗa mutane cikin halaka sai mun yi musu nasiya nan nika jefa musu nasiya ka haɗe baka mutu ba bari cewa ɗaure bello ya ba ce a kai bello ya ba lahira don haka jama'a za a yi ma shugabanni nasiha bisa mun bari ko an bari wallahi za mu ci gaba da yi ba mu bari wallahi ba mu bari abu guda muke kiran shugabanni shi asa yau kari su ya abin kwarai su huta da nasihohin belle yabo in kuma sun yi ba daidai ba to dole su yi hankali da nasihohin belle yabo ina fatar kun bai waɗannan 'yan daudu wallahi ba su iya kare ku to ita batun maganganun 'yan daudu ba su iya kare ku waɗannan 'yan daudu ne da cikin malamai ta ji an ce bello ya jahili ne ni ba jahili ni abin nika ka so a ce bello ya kafiri ne ai duk waɗannan an tsaya kusa ka ce bello ya bi kawari bello ya jahili ka ce bello ya kafiri ne kuma ko kafiri ba yahudi ni wannan za ta damuna akwai abin da zai rage ne da shi to shekara ta nawa shi mai magana bello ya bi jahili ku te garin su ku jiya alimin da yawa bello ya shi a can ana yi mai ai ba a san malami ne ba ya ce ba a san malaman bello ya to in baka sani baka zo in gaya ma ni ne bello yabon ina da mallamai jama'a ko bani da to munafikin Allah in baka sani baka zo ka tambaya a fada ma mana yayi tambaya ko bari a bashi amsar biyo ya ce gawa bello yabo ya karanta sayyid bukhari billahi la ilaha illa huwa ni ga manyan malamai ne karanta sayyid bukhari manyan malamai na ji da faɗi waɗanda ko ina duniya sun isa malamai gare su ne karanta zaune buhari haka muslim haka abu dawuda ga manyan malamai na karance su in fara sa sahihul bukhari jama'a ga mallam bala dankal argungu shi na fara sa sahihul bukhari gare shi mallam bala yana nan dare bai mutu ba ku zo argungu tambaye shi ne mallami na na farko wanda na fara sa sahihul bukhari gare shi mallam bala dankal yana na argungu shi ne sarkin malaman sarkin kabin argungu gare shi ne fara sa sayi bukhari ina nan ina karatun sayi bukhari ga mallam bala dankal allah ya min baiwa sai ni samu admission a biyu sai na samu kusanci da abubakar gumi sai na koma gidan abubakar gumi shekara ta uku ina karatun sayar bukhari ga malla abubakar gumi duk da yake ga wannan munafuki dan daudu shi ma abubakar gumin bai tsira ba ya ce jahili ne ai ba da billa ya bai fara ba hak asida yayi a khata'u abubakar mahmud gumi ko na ko wallahi takalmin abubakar gumi ya hishi ne koma gidan abubakar gumin ci gaba da karatun sayi bukhari to ana nan belle yabo bai yi ƙasa ga gwiwa ba yanzu maganan nan da aka yi belle yabo yana karatu ko bai karatu yana karatu ga malamai kuma ya sani shi ya sani don in ba faɗa ma kowa shi na faɗa mishi yanzu maganan nan da aka yi duk fayin da liya nake na digiri na hadisi fayin da liya shekara ƙarshe in bancin korona gada yan kwanaki na gama na rage mai in gama digiri na hadisi kuma ƙa'idar makaranta wace makaranta nike karatun digiri na hadisi Shi ne ita ce jami'atul madina al'alamiya al-madina international university billahi allazi la ilaha illa tun lokacin da an ka bani admission 2014 yana cikin mutanen da na buga mana ce na samu admission yace eh makarantar kwarai ce ai jami'atul islamiyya ta Madina ita a dauke da ita ya sani to yana daga cikin ka'idar su ba za ka gama digiri na hadisi ba sai ka karanci duk kutubu 60 nan mun gama buhari ga profesoshi na hadisi mun gama muslim mun gama abu dawuda mun yi tirmidhi yawan cikin nasa'i muke sai ibnu majah ba da dadewa ba zan za mu kammala su insha Allah ta'ala don haka na bada amsa na bada amsa ko ban bayar ba na bada amsa kuma ina da shaida ina da admission letter na makarantar ina da hand out duk in ana so zan ɗauko ga karatun da muke yi ga karatun bukhari ga karatun muslim ga abu dawo daga tafsirin ibnu kasirin da nake muku ba haka dai ne mai hawan ƙaura ba wallahi shi a tafsirin da muke yi cikin makarantar nan wani associate professor wanda yake na ƙur'ani ne ƙur'ani ya karanta malamin jami'atul azhar da shi ke karantar da mu tafsirin ibnu kasirin don haka ba hawan ƙaura ne wa tafsiri ba shi ma tafsiri hakan ga raddul azani, ga abubakar mahmud gumi Allah shi mai rahama ne karanci raddul azani. shi yasa kaga kowa ba cire mahulla ga raddul azani, don ni daga bakin mai ita ne dauko jama'a na bada amsa ko ban bada amsa ba shi in ya kai dan hale ya zo ya faɗa mana duk zamfara waye malami ne in ba shege na ga uwa bai zo ya faɗi duk zamfara waye malamin sa na ji yara suna bashi amsa kamar irin Malam haya, as-Salafi da sauransu suna cewa wai yayo digiri jami'a wallahi digirin komi bai yo ba in ba na iskanci ba digirin komi bai ba illa na iskanci ku bari in ba ku tarihin digiri nayi kuma ina da shaida ku saurara mana kun san professor Mansur sakwato ko professor Mansur sakwato wannan namu yana cikin khawarij ai ko ga shi wancan ɗan daudu yauwa to mansur sakkwato shekara guda sun ka tahi madina tare da shi sudan sun ka fara zuwa sun fara karatu sun ka shiga ta kwale-kwale jirgin ruwa sun ka tafi ya je jidda sun ka taka Allah ya buzu bayan sun kai madina sun ka zo madina sun ka tafi jami'atul islamiyya an kai musu interview kowa ya gabatar da takardunsa har shi wannan katon banza ya gabatar da nashi takardu Allah ya musu gyaɗar dogo an ka ɗauke su kuma na ina muku rantsuwa da Allah wallahi ba ba professor Mansur ya faɗa ba wanda ya narin da Allah yadda nake ba ku labari shi ya bani labari saboda tarin mu wannan labari ga baki ne na ji shi Najeriya bai da amini kamar Bello Yabo cin amana zama ce yayi Allah ya tona mai asiri ya dauki takardu na jabo tare da su professor Mansur sun ka taya sun ka taya madina an ka bashi admission based on takardun da ya presentin an bashi admission after some time jami'atul islamiyya ta madina sai ta gano takardun na jabu ne an kira shi a bashi right to fair hearing an ka ce takardun da ka kamun na jabu ne yace eh, gaskiya ne gaskiya ne ya ce gaskiya ne ɗan salifi ya bai ƙarya ce gaskiya ne ya kakkawa takardun jabu to makaranta ya yi shiru sai an kashe to an kore ka don haka ko shekarar farko bai kammala jami'atul islamiyya ba ku haɗa mai yahaya a salafi zare cewa yayi kuskure cewa wai yayo digiri wallahi digirin komai bai yo ba in ba na iska zan haɗa muku digirin da yayo an ka kore shi da makaranta ya tafi ya shiga nan ya fita nan da wasu ɗalibai na Najeriya waɗanda sun da shi zuwa daga cikinsu akwai ɗalibi ɗan Sakkwato amma ba Mansur ba ne. wani ɗalibi ne ba sai na abinci sunansa ba yana daga cikin waɗanda na kai shi inda mutane ana na a shiga a fitana a shiga a fitanan har sun ka samu wanda zai musu jagoranci zuwa ga babban malamin musulunci Sheikh bin Baz bin Baz Saudi Arabia haka yake kamar Abubakar gumi lokacin da yana raye Najeriya jama'a ana ganin girman su ko ba a gani daidai da makiyan Abubakar gumi yana kimanta Abubakar gumi to haka bin Baz balle saudi arabiya su ba su da yan dariƙa ba su da yan shi'a duk wanda ka san saudi arabiya na kimanta bin sun ka ce har inda bin baz akaramakallahu ga wani ɗalibi ahalis sunna ɗan Najeriya yana cikin masu da'awa can Najeriya ya zo nan don ya ƙara karatu a je a taimaki sunna amma jami'atul islamiyya an ko ta kore shi Yace ce asha don Allah muna son ka taimaka mana a mai da shi karatunsa taimako ne kaza da ka sa masa da suri Bimbaz bawan Allah yanzu kama abokar gumi sau nawa ya rubuta takarda takarda ta zama shari sai ka zo mai da ƙarya ka san mutum ɗauka yake yadda yake haka kowa yake su masu gaskiya ne don haka ba su ɗauka ana ƙarya sun kai mai ballulluɓa bin ba zai sa sakatare ne ya ɗauku takarda ya rubuta zuwa ga bayis cansala na jami'atul islamiyya ta madina cewa muna roƙon alfarma wannan ɗalibi don Allah a mai da shi makaranta ya ci gaba da karatu domin ya koma ƙasar sai ya ci gaba da da'awa to ga da'awar inda ta tsaya ina da awa ta tsaya su shehi na zamfara da da yarima yariman bakura iyaka inda da awa ta tsaya kenan sai a ambaci wanga sani umar rijiyar lemu a ce bai khawarij dan bid'a jama'a ku dibi kokarin da sani umar annan nayi fa dr sani umar amma dan bid'a ne dr sani umar rijiyar lemu dan bid'a ne amma ga wancan munafiki ku diba dr bashir ali kano ku diba kokarin da annan suna wa sunnar manzo Allah da addini gaba ɗai yanzu bashir ali sai an kace shi dr ana sanar da ahalin suna, cewa dr bashir ali ko sunan kungiya bai taɓa yi ba to ni nan nake da mulahaza wai me ma'ana ko sunna kungiya wato ya nuna sunna kungiya kenan ba sunna kware bace to manahu ta Allah ka san sunna kungiya ba sunna kware bace mizzan ne shekata da su kaji wannan ko ko sunna kungiya Dr. Bashir Ali bai taba yi ba don haka dan bid'a ne ana sanar da 'yan iskan yaran nan da abiye da shi cewa dan bid'a ne hakan ga Dr. Abdullah Gadon Kaya shi ma ɗan ikhwan ne ɗan bid'a ne Professor Mansur Sokoto duk hanyar su guda duk suna bisa ga manhaji na Khawarij ashe kenan Bello ya bade Khawarij Najeriya ah, to jama'a ina da irin su Dr. Sani Umar Rijiye Lemu irin su Dr. Bashir Ali irin su Gadon Kaya irin su Professor Mansur Sokoto mini ka tsoro kuma duk abin da Allah duk inda za ka sa waɗannan Allah ka sa muri guda tare da su ni na yadda da duk abin da suke yi na yadda na amince da duk abin da suka yi don haka duk abin da ya ci sai ci ni kuna ji bin ba zai yasa an ka rubuta takarda an ka bashi sai sun ka tai eh, authoritatively ka samu takardar bin ba ba da karfi za ana ba shikenan sai ya tashi an haka ma bayas chancellor bayas chancellor ya karanta sai ce zauna lokacin babu irin wannan wayar landa layin ne bayas chancellor na jami'atul islamiyya ta madina sai ya buga ma sakataren bin ba don Allah ina son magana da ma'ali sheikh ya ce tau bayan tula ne na jami'atul islamiyya sai ya hada shi da sheikh bayan sun gaisa ya girmama shi a karo makallawa ga takardarka mai daraja mai kima ta iso mana nan game da wani ɗalibi dan najeriya kana roƙo a mayar da shi ba za ku ba da umarni mu ƙibe umarninku ba amma a karo makallawa ka san laifin ɗalibin na ya ce a ya ce takardun ƙarya ya zo da su ya ce inna lillahi wa ina wallah ba su waɗa min ba da aka a kara makalla mayar da shi ce ko alama ya za a mai da mutum da wannan ai khiyana ce haka bin ba zai kuma na rince da Allah shi ya faɗa min wannan Allah Allah ka yafe mini na tona asirin da an kai da ni Allah ka yafe mini billahi allazi la ilaha illa ban ji wannan magana ga wani dalibin jami'atul islamiyya ba illa na rike da Allah shi ya faɗa min saboda tarin mu ya gama faɗa min yace amma don Allah ka bar wannan magana duniya in bancin mahaifiyata sai kai ne nabi wallahi ban faɗa ma kowa wannan ba mahaifiyata ɗaya na faɗa ba. don haka jama'a tarin mu da shi karama ce ga da ko mata ta bai faɗa ma ba mahaifiya ta ya faɗa ma sai ni to siri ne bai kamata belle ya bai haɗi ba Allah ka yafe mini na yadda na yi laifi don hakan ga sai bin baz ya caje shi da khiyana yace wannan khiyana ce don haka jama'a akwai khiyana ga salafanci to salafiya ta khiyana me belle ya buka yi cikin ta don hakan ga sai baz cin ya yace to mun gano kai criminal ne mun gano kai kirminal ne don haka in mun ka kyale ka za ka ci gaba da amfani da waɗannan takardun ka ce wata makaranta akan hakan ga an ka rubuta suna ne an ka watsa duk jami'ar da asau da arabiya ba wai jami'atul islamiyya kawai ba duk jami'ar da asau da arabiya an ka ce ga suna ne suna ne mai kwano ya zo ya yi ha'inci da takardun ƙarya munafiki ne maci amana don haka a ɗauke shi duk wata jami'a da asau da arabiya don haka ina magana digiri yake digiri ko nami bai ba illa na iskanci to da nan ya kwashi kaya ne sai ya koma maka don haka yana da digiri to ku roƙi Allah ya raye belle abin nan da 'yan watanni zan zo muku da takarda ta digiri kuma na hadisi shi ya kawo tashi Dr. Sani Umar rijiyar lemun da ya kace ma dan bid'a yana da shahada tun daga digirin farko har digiri na biyu har digirgir PhD kuma ɓangaren hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Jami'atul Islamiyya amma yau duk karatun ga da ya kwazo Jami'atul Islamiyya ashe Jami'atul Islamiyya ba ta karantar da komai illa illa bid'a don haka sani Umar Rijale mu dan bid'a ne haka Dr Dr Bashir Ali shi ma jama'a yana da shahada daga jami'atul islamiyya ko baya da yana da shi ma hadisi ya karanto jami'atul islamiyya amma shi ma dan bid'a ne professor Mansur sakudu shi ya take totor shi yanzu professor ne akwai wani abu gaba ga professor professor ne na Islamic studies shi ma yayo digirin farko jami'atul islamiyya yana da kai daidai da yan baya da nazo daga baya irin lalataccen Kabiru Maru ya samu shahada ko bai samu ba ya samu mai kwano in ba shege hake ba zo guda mini certificate ɗinka in dai ba ɗan ba da zina uwarka ta haihe ka ba zo nuna mana certificate ɗinka certificate gata da don mu tabbatar da kayo karatu musan bello ya bi jahili ne to kun ji don haka sai ya kwashe kayan ya koma makka sai ya kama mi ya kama tukari to in ya haifu ga uwa ta ya zo ya haɗa mana zaman da ya yi makka me sana'ar da yake ci abinci da ita ku jiya in ɗalibai ne na koma biya ta yi sallah ya zo ya faɗi zaman da ya yi maka shekarun da ya maka wace sana'a yake dogara da ita yana cin abinci a bari haka nan ko? jama'a wai wannan zai buɗe baki ya ce bello ya jahili sannan wallahi tallahi shekara ta 26 tare da shi kullum zai magana sai mai ya kai gafarta malam akwai wani suna da ya kai ma gashi nan ehen ehen Allah raini modibbo Allah raini modibbo me ma'ana modibbo malami amma ban zan jahili ba sai da soke yan rufa'i tunda na ce a bude mutane su yi sallah Kaduna don haka na zan jahili to na yadda da jahilcin kai zo ka faɗa mana inda kai karatu kuma sai ya walwale kansa ya ce jiya da dare ya sanda yake maganar ya buga ma mallamin Bello ya Yabo wane ne shi shek Musa A ashe Bello ya na da mallami ko bai da nace to alhamdulillah Musa lokuwa kan falala ta wuce karantar da Bello ya bo har da kai nan gidan Musa lokuwa kai karatu ya ka dai yanzu da kazan dan banza yanzu kaka nuna Musa lokuwa jahili ne don haka kaji inda bello ya bi ya karanta bukhari da musulun da abu da cirmizi kai zo ka faɗa mana ina ha karanto su duk zamfar zo faɗa mana malaminka haka suke ce mai malaman gusa bayi da tun sadda ya dawo da maka in ya koma tsugunawa gaba wani malami zo ya faɗi wane ne shi duk zamfar wane malaminsa to kaji sai ya kawo magana wai yan rufa ya taɓa bani kujera uku wallahi ƙarya yake yi kujera hajji kun san ina ku ji irin kujerin nan yan guntaye da mata ke zanna su yi tukin to wallahi ne ko irin ta irin bai taba bani ba amma ya zo ya yi ƙarya ya ce ‘yan rufa'i saboda son addini wai yanzu ‘yan rufa'i shi ke son addini bello ya shi ne maƙiyan addini la ilaha illallah muhammadu rasulullah na rance da Allah inda ya ga addinin musulunci ne na rance da Allah without fear of any contradiction wallahi na ‘yan rufa'i ga addini ‘yan rufa'in mi gani yanzu tafsirin qur'ani nake yi ga mu cikin suratul jasiya saura daga jasiya sai mi sai a haƙa hijbi 50 in rufa'i ka mun kasadi ne guda inda ya wa'azi wa in rufa'i shi an mai so addini billahi ya ba maki addini dan neman katun banza nahuki dan dan munafuka jaki dan daudu don haka jama'a wannan ya yi karatu ko bai yi ba musamman sani mun bai karatu amma in yi karatu ya zo na mai don mai tambaya ta ya zo ya faɗa mana shi ina yi karatu shi ina yi karatu shi gendo kana sa jallabiya jallabiya to ita karatu ka tukari ta tukari kayo kuma kayo sana'ar da faɗinta cikin mutane bai ko da daɗin faɗi Faɗinta cikin mutane in ba dole ba amma kuma bari zuwa gaba zuwa faɗa muku ita wai wannan ka taɓa wannan ka taɓa ku saurara ku jiya yanzu kun san Dr. Bashir Ali Kano ko kun san Dr. Abdalla Gadon Kaya kun san Profesa Mansur Sakkwato shi dan uwanku da yana nan Sakkwato wai su an ka game bidiyo na nan an ka ce musu duk khawarij ne yan bida'a ne amma da an ka ambaci shehe na zamfara an ka ce zahullahu yanzu shehe shehe da ce ɗanin mutum ta ƙadari mutakabbiri irin shehe wayo shi a hafizahullahu dr bashir ali da Profesa mansur sakkwato da abdullahi gadon ƙaisu wa yan bida'a don allah wannan addini yake wannan ɗan iska ne wannan ba mai addini bai ɗan iska ne shehin mi don kana farin yana ba kuɗi shi kenan zai haddisa wallahu ya Allah to Allah bai tsare shi ba sanatan da an ka zaɓe an kore shi ko ba a kore shi ba in ba shege haka ba ce ka mai sai ya ka da shi ba shehe ba wallah shinkafa ko ba ko ba san sami dan na shinkafa shi a shehe ba san sami shinkafa shi ne shehe ba san sami shinkafa to ba shehe ba wallah shinkafa dan neman katun banza munafikin Allah to Allah ka shirya da mu don haka muna nan na game kaya na ina nan ina jiran gwamnatin da za ta daure ni gidan yar ha'in mutu jama'a bari mu yi addu'a ma biyun sa ya faru ko a hana ma bello ya bi wa'azi ko a daure shi gidan yar ha'in mutu me illa ciki in an hana mini wa'azi na zan wa kenan na zan imamu ahmad bin hanbali na wannan zamani ku saurara Karshen rayuwar Imam Ahmad bin Hanbal an an taka mai birki ba wai wa'azi ɗaya ba da karantarwa da fatawa kai daidai da hulɗa da mutane in bancin ƴaƴa ne na ciki ne sai da gwamnati ta samu Imam Ahmad doka ba a yadda ya kuma hulɗa da kowa ba don haka in an ka bi maganar wannan katon banza mu na hukin Allah dan Daudu an ka hana mu abu yabo azina zai Imam Ahmad na zan imamu ahmad bin hanbali me ya illa ciki in an ka daure ni gidan yaro wane cikin malaman musulunci kun san an ka daure gidan yaro hayyan mutu shekul islam bin taimiyya don haka in an ka daure ni gidan yaro hannun mutu na zan shekul islam na zan ibnu taimiyyan wannan zamani cikin biyun gawa kake tsoron ka zama kai to me illa me ya jawo shi waɗannan maganganun hasada Allah ya ɗaukaka belle abu ya ce, yana hawa da jallabi haka nan za ka mutuwa ɗan neman ƙatun ba za mu nawa kyan Allah ɗan daudon 'yan salafiya ɗan iskan banza haka nan za ka mutuwa Hasada nan da ita za ka mutuwa hasada da ita za ka mutuwa to to shi a illat shi a hasadat in ya zo gida ne bello ya bi mata da yake saurare ɗalibansa bello ya bi suke saurare duk garin gusau da kewaye gaba ɗaya zamfar bello ya bi ake saurare shi ko nan ɗan masallacin nan da ya rima ya buɗe mai dama babu albarka gare shi dama ɗebabbe albarka na Allah ya san ba na Allah ba ne maganar da ya ba ta ƙarawa gaba wannan ma don ya jingina ta ga mai albarka ne bello ya bi shi yasa ta hita don Allah ku kun taba jin sunan wani ɗan iska mai kwano in bancin da ya taba bello yabo to Allah ya gafarta ma bello ardu bello amma ku yace ba mai kwano bolla mai garwa dan neman na tallata shi ko to na tallata shi amma mu kun ya talla don haka jama'a ku ji ta ga baki na mai kwano munafiki ne ba komi cikin zuciyar mai kwano illa hasada magana sunna mu ba magana sunna muka wa mai kwano mai kwano ba wata sunna da yake yi duk mai sunna Najeriya wallahi bai kiyaya da Sani Umar Rijal Lemu bai kiyaya da Dr. Bashir Ali bai kiyaya da Mansur Sakkwato bai kiyaya da Abdullahi Gadon Kaya kai naji har su da sunna su a duk ba a riga duk an tabo su to kowa ya banne da shi in dai mai kwano ne nayi muku alkawarin wallahi sai nayi magani na Najeriya to yanzu mu dawo ga maganar mu jama'a yanzu ya ɗauki takardun jabu ya tai da su madina dukka karar da bello ya bai jama'a na taba zuwa kasashen waje ni laifi dun laifi na najeriya nake yi amma shi yanzu ya tai birnin manzon allah birni mai tsalki madina da takardun jabo ku saurara don haka da turanci mai ake kiran mutum ya yi takardun jabo fojere fojare laifi ne ga dokar najeriya ko ba laifi bane meye hukuncin ku karanta penal code meye hukuncin wanda ya fojare 14 years imprisonment daure shekara 14 to in baka iya kamun barawo barawo zai kama in baka kai belle abi gidan yari mai kwano ina ma alkawari ni sai na kai gidan yari don za mu tanda fojarin da ka yi madina jama'a ya bata ma najeriya suna ko bai bata ba madina fa yanzu ga dan najeriya an kamar da takardun jabo gare hade ta tsaya wani irin kunci yasa yanzu ɗaliban Najeriya ba za a kai kame musu bincike na kwakwab ba to kaga duk shirgi da bada da ya ya bude nan cikin gida ne a bita amma kai kasashen waje ta ka bata ma Najeriya suna to da ni da kai guda sai ya kai guda gidan yari in ba haka na ba zan tadda kes na fojare ka ce madina kaya fojare don haka in fojare ba laifi na ba za mu jiya dan neman katon banza Allah da ya ɗebe mai kwano albarka Allah ya ƙasƙanta mai kwano Allah shi wanda halin mai kwano munahukin Allah ɗan makwaɗaiciya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu